وانا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون kuma mu ne masu raya mamata ta hanyar halittar su daga babu da rayar da su bayan mutuwa muna kashe rayayyu idan sun cika ajalinsu kuma mu ne masu wanzuwa waɗanda za mu yi gadon ƙasa da abin da ke samanta.